Hausawa Top TV tashar al'umma. Yanzu wata mace da na gani zagin tasha da kasuwa. Yanzu wannan abin da ke kika yi kin ba da identity na gidan ku. Wace tarbiyya iyayenki suka yi miki kin nuna ba sai an faɗa ba. In ku ba haka suka yi miki ba ke kika yi haka to kin ci amanar su. Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken wannan bidiyon. Sheikh Malam Lawan Tirayun. ya yi cikakken bayani a kan rigimar da ta faru tsakanin honorable abba gida gida da kuma hajiya aisha matar shugaban dss wato buci inda rigimar da ta faru wata 'yar kwankwasiya ta fito take ɗuɗɗura a shari'a ga hajiya aisha inda za ku ji cewar ma jirgin da abba kabir yusuf ɗin ya hau zuwa abuja yayin da suka sauka sun sauka tare da shi inda suka gaisa bayan abin nan ya faru sannan haka zalika malalon ya ce sun je gidan hajiya aisha inda dai a cikin wannan bidiyo za ku ji irin yadda ya tattauna da ita da kuma irin muhimman abubuwa da bai kamata a ce idan manya sun yi rigima wasu 'yan jagariya su fito ko kuma yaranmu su fito su ringa zage-zage a kai ba ga dai muhimman abubuwan da ya faɗa. a gurguje ina son yi wani bayani a gurguje wanda nake so sako ya isa ta hanyar midiya a wannan sati a wannan gari namu mai albarka an samu wani dan sabani na waɗansu manya-manya daga cikin manyan gari excellency abba kabir yusuf dan takarar jam'iyyar nnpp da uwar gidan shugaban dss hajiya amina aisha kai yusuf magaji yusuf bici wanda hakan ya bayu ga waɗansu marasa tarbiyya marasa sanin ya kamata waɗanda kullum muke adawa da tsari irin nasu na rashin tarbiyya suna ta zage-zage suna ta cin mutunci da farko dai mu sani cewa manya su yi saɓani ba yau aka fara ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban annabi abubakar da umar sukan yi saɓani har wata rana saɓanin yayi zafi suka yi cacan baki mai zafi har sai da Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul hujurat ya ja kunnan su kar su sake haka a gaban annabi wannan ya ci karo da ladabi ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi imani kar ku sake ɗaga murya a gaban annabi Allah bai ce kar ku yi saɓani ba dan ya san za a yi amma sai ya nuna musu ladabin da ya kamata su kiyaye in saɓanin ya faru duk inda saɓani ya faru a gaban babba ba a ɗaga murya wannan ladabi ne kuma idan manya suka yi saɓani to ya fi ƙarfin shigar yara shi yasa saɓanin abubakar da umar baka taɓa jin ɗan umar ya zagi abubakar ba dan abubakar ya saɓa da babansa kamar yadda baka taɓa jin ɗan abubakar ya zagi umar ba dan ya saɓa da babansa ba a haka kamar yadda a hankalce iyayenmu wanda suka haife mu suna saɓani ba wani uban da baya faɗa da matarsa amma duk ɗan arziki ɗan albarka yana shiga wa za ka goyi baya wa za ka ƙi goya baya yanzu ka haɗa baki da babanka kuka zagi babanka sai kai murna kun ci nasara ka haɗa baki da babarka kuka zagi babanka sai ka ce mun danne shi mun yi nasara to haka manya suke a gari ga mai hankali ga mai tunani wato abin da yasa naga dole sai nayi magana akan wannan saboda sanin da nake da shi da alaka da dukkan biyun hikimar Allah subhanahu wataala ranar tara ga watan Disamban nan da ya wuce nayi tafiya naje Abuja jirgin azuman na shiga karfe bakwai da rabi na safe ya tashi akai sa'a da ni da abba gida gida da honorable Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NNPP tare muka sauka muna sauka Abuja muka zauna muka gaisa muka yi waɗansu maganganu na zumunci a lokacin yake gaya min cewa malam zan wuce umara ne zan yi sati biyu in dawo Allah cikin hikimarsa ina zuwa Abuja a ranar ita kuma matar bicci ta ji labarin na shigo gari ta ce lallai malam ka zo gida na ka ci abincin rana so lokacin da na sauka akwai Dr. Ali Yunus eh, limamin masallacin Usman bin Afan na gadon kai ya riga ni zuwa taro guda muka je amma su sun tafi ranar Juma'a da shi da barista Ishaq Adam Ishaq ni kuma sai ranar Asabar na bisu da haka muka dunguma muka tafi gidan bici a nan muka yi sallar azhar ta la'asar mun riga mun yi azhar muka je muka yi sallar la'asar ko da muka je mun zauna da shugaban DSS bici da matarsa wato gida ne na tarbiyya gida ne na ibada gida ne na abin ban mamaki a iya sani na ba a taba shugaban DSS mai tsari na tarbiyya da san malaman addini da san addini kamar sa ba duk lokacin da ka shiga gidansa zaka a jam'i ake sallah duka da 'ya'yansa da matarsa gaba ɗaya da ma'aikatansa na gidan duka a ranar ban manta ba mu muka yi musulmancin sallar la'asar mun tarar da shi yayi musulmancin sallar azhar muka zauna muka tattauna muka yi hira ce to malam mu ni zan tafi ofis. amma ku zauna ku ci gaba da tattaunawa ku da hajjiya to wallahi abin da ban manta ba muna cikin hira da su sai wayar ta take ta kuka sai ta nuna masa wayar sai ke cewa to ki ɗauka mana tace to me zan ce tace yara ne suke neman aiki mutum ɗari da saba'in na baka lis amma ka bani mutum ɗari ka cika min sauran ma. sai tace ce malam dan Allah ku yi masa magana ya rinka bani irin wannan damar to yanzu dan Allah wannan matar a bar a zaga ce ku tambayi mutanen buci. wace ce wannan matar kuma yanzu wacce ta fito ta ni na san ta bani slot na aiki da kuma malamai da yawa mun sa yara da yawa a aiki su to yanzu waɗanda suka zo suke ta mata zagin cin mutunci da kaza da kaza na bi hanya biyu kafin in yi wannan maganar hanya ta farko shine sai da na kirawo eh, eh, excellency abba gida gida ban same shi ba a waya na kirawo mataimakinsa honorable uh, abin nan comrade Aminu Abdulsalam a yau din nan wajen karfe uku na rana ake bani labarin shi comrade Aminu Abdulsalam ma yana ICU bai da lafiya ko garinsa ba a yana Aminu Kano muna fatan Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadinsa na so ne kowanne in ji sos ɗin labarin daga bakinsa amma ita Hajiya Aisha na kirawo ta wayar ta shiga bata ɗauka ba ta kira ni ta gaya min in detail yadda abin ya faru amma ba zan dorar da komai abin da ita ta faɗa ba domin ya kamata in ji ɗaya bangaren kuma ban ji ba amma har ɗazu da yamma na samu wani babba daga cikin yan kwankwasiya a waya na ce masa lalle ka gaya wa abin gida gida ina son yi magana da shi to abin da muke nunawa shine su yara ƙananan da yanzu suke tasowa suke surfafar manya da zagi da rashin mutunci wanda galibi a cikin mu kadai ake samun wannan a al'ummar mu abin takaici ne yanzu wata mace da na gani zagin tasha da kasuwa yanzu wannan abin da ke kika yi kin ba da identity na gidanku wace tarbiyya iyayenki suka miki kin nuna ba sai an faɗa ba in ku ba haka suka yi miki ba ke kika yi haka to kin ci amanar su duk wanda ya kalle ki zai wa iyayenki mummunan zaton cewa wannan yar ba a bata tarbiyya ba kuma da kika yi wannan ashare asharen da zage zagen sakon me kika isar in kina da 'ya'ya kin wulakanta ƴaƴanki zamanin social media ne kin aje musu wannan mummunan tarihi duk yadda ɗanki ya motsa za a ce to ai uwarsu ma gallaita me kenan kuma a matsayin ki na 'yar siyasa inda gaske 'yar siyasa ce jama'a kike so ko kuma tarwatsa jama'a kike bukata jama'a kike so baka bukatar tarwatsa jama'a kuma musamman a irin wannan gabar da ana gab da me kakar zaɓe ki sani wannan matar tana da ƴaƴa tana da jikoki tana da dangi za ki so a ce ƴaƴanta su fito su rama abin da kika yi musu wannan ya nuna miki kin ga ke da ke ce mata bata da tarbiya ko ire-iren ku da suke ce mata bata da tarbiya ya nuna ita ce mai tarbiya ku ne marasa tarbiya dan ba wani ɗanta yanzu da zai fito ya faɗi abin da kuka faɗa wa mahaifiyarsa ashe kenan kaga kowane tsuntsu ji bahaushe ya ce kukan gidansu yake yi ko ke ashar kika iya da ke da ire-irenki marasa tunani marasa hankali wanda idansu yake makancewa da sunan siyasa suna iya cin mutuncin kowa suna iya zagin kowa kuma ina gaya miki ina nanatawa idan Allah ya bawa abba mulki to ki tabbata ki rubuta ki aje daga lokacin ba za ki sake ganin sa ba yanzu da shi aka yi faɗa ko ba haka ba amma ina ƴaƴansa su tare masa faɗan ba su fito ba ashe kenan shi ma ba irin wannan tarbiyyar yau ƴaƴansa ba duk haushin da zaki ji in an bata masa rai bai kai wanda ƴaƴansa za su ji ba amma su ba su fito sun rama ba ke ce ƴar kafu mai kora shafi kuma in an ci mulkin yanzu ƴaƴansa za su fito su ne me su ne ƴaƴan gwamna amma ba za a taɓa nuna ki a ce ga ƴan jagaliyar gwamna ba ba a nunawa to na so in kirawo shugabannin kwankwasiya tare da abin da nake kyautata musu zato na tarbiyya su rinka tsawatar da irin waɗannan yaran a cikinsu ba daidai ba ne ba kuma da yawa mun san ana yi amma waɗansu su ne ba sa ji haka mu Kano mun gaji da siyasar rashin tarbiyya ba ma bukatar ta ba ma son ta siyasar tarbiyya da mutunci muke so Kullum idan muka keɓe da waɗannan shugabannin siyasu abin da muke gaya musu kenan Allah ya ba ku wani abin da da yawan mutane suna so bai ba su ba ku yi wa 'ya'yan al'umma amana 'ya'yan al'umma suna iya sadaukar da rayuwarsu don ku yanzu kaga wanda aka daddaka shi ma in ka ji abin da ya ja aka dake shin abin da ita ta gaya min in hakan ne Zagi yi mata na tashanci a gaban mutane ya za a yi jami'in tsaro ya yadda matar aure da 'ya'yanta da komai kai mata zagin tashanci a gaban mutane irin zagin da ko a kasuwa aka yi shi ƙarshen rashin mutunci an gama irin wannan zagin fa mata wallahi ta rantse mun kuma na san wallahi ba za ta yi karya ba daidai gurgurdan zaton da nake mata yanzu wannan ya dace bai kamata ba ba ladabi ba ne idan ta yi ba daidai ba babu doka a ƙasar ko ba haka ba ai ita ma doka ce ta kawo ta inda ta kawo ta babu doka da haka muna faɗa muna nanatawa ba sai kaɗai wannan tafiya ba duk wata tafiya ta siyasa a Kano billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu alkawari da wani zai sa ko kuma wani ayi danshi ko 'yan wata jam'iyya su mana irin wannan rashin mutuncin mu zara musu ido ba za mu yadda da wannan ba kowace jam'iyya ta tsawatar da 'ya'yanta amma zagin masu mutunci a cikin al'ummar mu ba za mu yadda da shi ba Allah madaukakin sarki ka shirya da tarbiyyar samarin mu Allah ka tsara mana tarbiyya irin wacce kake so ka yadda da ita shiririta da shirme da hauragiya da shashanci a rayuwa da sunan siyasa ya ubangiji kawo to kamar yadda kuka saurara Sheikh Malam Lawan Tirayen kenan Babu shakka waɗannan gamsassun bayanai da ya faɗa abubuwa ne waɗanda suka kamata dukkan wani mai hankali su zama masa abin dubawa. Wannan rigima da ta faru tsakanin Abba Gida Gida da Hajiya Aisha wancan zage-zage da waccan mata ta fito ta yi na ɗure-ɗuren a shari'a bai kamata ba. kuma sannan duk wanda ya kalle ta ya ga 'yar jagaliya 'yar tasha 'yar kwalta kuma a mazauninta na mai shekaru wanda bai kamata a ce ta fito ta yi irin wannan ba yaro za ta ga yayi ta hana shi amma ita da shekarunta wai don ta burge don kuma ta janyo wato a ringa ganin girmanta a kwankwasiyar wanda wannan tsari da ta ɗauko abu ne wanda kwata-kwata babu tarbiyya a cikinsa kuma kazalika dukkan maganar da shak malam lawan yayi abubuwa ne waɗanda suka kamata a ce dukkan wani mai hankali ya guje su siyasa a jihar kano ana buƙatar hankali da nutsuwa a cikinta da tarbiyya domin tarbiyya ita take haifar da ɗa mai ido duk wanda bai sanya kansa harkar tarbiyya ba to babu sharka yana zama wato bare a cikin mutane domin kuwa da shi da taltal bataitai duɗe suke Allah ya sa mu dace Allah ya sulhunta tsakani wannan rigima kuma kamar da malalon yake kokarin jin ta bakin kowanne domin yin magana akai ayi sulhu Allah ya sulhunta kuma Allah ya sanya wannan abu ya huce.